الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخسران وكذلك القرآن وهو في العصل مصدر قرأ قرآنا ومنه قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآنا وهو كثير كما في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما ويراد به الكلام نفسه وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي, هي مسمى المصدر وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا وهو نفس التكلم نعم نعم يقطع حروفا وهو نفس التكلم فالكلام والقول نحو ذلك يتناول هذا وهذا ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر وتارة يجعل قسيما له إذا أريد ما يتكلم به وهو يتناول هذا وهذا وهذا مبسوط في غير هذا الموضع ونستعينه ونستغفره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 وكل ضلالة في النار بيان في أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادواء وأن مسلاتي مثال البركة masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan goma shekarar miladiya 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal butlan wallafar shekul islam abu abbas ahmad ibn abdul halim ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى ونشين درسمنا نشاؤه نشاهده أو أن للتاف آه، <clears throat> ما لقيتي والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخسران ما لقينا من مغنى أكمل ayoyin da suka zo wanda suka yi magana a kan alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da alfurkan tabarak alladhi nazzala alfurqana ala 'abdihi li yakuna lil 'alamin nazira ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira alqur'ani da alfurqan wanda alfurqan kamar da darussa suka gabata yana nufin wanda yake bambancewa tsakanin karya da gaskiya tsakanin imani da kafirci tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba cewa alkur'ani kuma riko da shi ne zai sa mutum ya iya gane abin da yake daidai ya rungume shi abin da kuma ba daidai bai watsi da shi nisantar alkur'ani da jefar da alkur'ani da jefar da karanta shi da karatunsa da fahimtarsa shi yake jawo mutum ya fada cikin barna ya fada cikin ainihin kafirci ya fada cikin bid'a da sauran hanyoyin da suka kauce wa hanyar Allah to wannan ta sa ibn taymiya sai ya zo bayanin kalmar al-furqan kalmar al-furqan kalmar al-furqan yace masdar ne na faraka yafruqu furqanan sauraka al-furqan shine mai rarrabewa kamar rajaha رجاح rujhanan ko kafara كفر يكفر ko khasira yakhsaru khusranan yace wa kadhalika alqur'anu huwa fil asli masdar masdar qara'a qur'anan hakanan kalmar alqur'an ita ma asalinta masdar ne na qara'a yaqra'u qur'anan saka qur'anan abun karatu ko shi karatun kansa wa minhu qawluhu daga nan ne Allah subhanahu wataala yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana ay wa qira'ata inna alaina jam'ahu wa qur'ana karatunsa wato karanta shi tattara shi da karanta shi tattara shi a kirjinka da karanta shi wanda yana kanmu. mu fa idan qara'nahu fattabi qur'ana idan muka karanta shi sai ka rika bin karatunsa thumma inna alaina bayana sannan kuma bayanin sa akan mu yake a nan kalmar qur'an qur'an a wannan ayar tana nufin shi karatun kansa tana nufin shi karatun kansa ba abin karantawar ba shine yace ce wai sannan kalamun al na suhu qur'anan to shi karatun ana kiran shi ƙur'an hakan nan shi qur'anin da ake karantawa shi ma akan kira shi ƙur'ani wanda wannan shi ya fi yawa ma idan aka yi itlaqin ƙur'ani ana nufin shi karatun kan ana nufin shi abin karantawa Allah ce wa idan karatun al-qur'ana fasta'iz billah min ash-shaytanir rajim idan za ka karanta alkur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaidan la'ananni kaga alkur'an a wannan ayar yana nufin shi abin karantawa ba karatun ba a nan alkur'an yana nufin almakro shi abin karantawa sauraka a cikin alkur'ani akwai inda alkur'an ya zo da ba almakro ba ma'anar masdar ba ba ma'anarsa ta karatu ba ma'anar abin karatu wanda ayoyi da yawa suka zo da wannan na hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ana nufin karatun ko ana nufin abin karantawar ana nufin al ana nufin ana nufin al-maqru law anzalna hadha alqur'ana ala jabal لرأيته خاشئا متسبعا من خشية الله لو أنزلنا هذا ana nufin karatun ko abin كرنتاور ana nufin shi abin كرنتاور ana nufin shi abin kawai za ƙuri alƙur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idza quri'a alquran ana nufin shi abin karantawa idan aka karanta shi to to ku saurare shi sauraka irin wannan yana nan alqur'ani da dama inda aka yi islaqin alqur'an ana nufin shi abin karantawa wanda shi yawa wani gurin kuma ana nufin shi karatun wa qur'an alfajiri. إن قرآن الفجر كان مشهودا أنا أنا لف الكراتين أنا لف الكراتين ده أكيد أسأل الأصباح إن قرآن الفجر أي قراءة تلاوة الفجر تلاوة صلاة الفجر عن ذلك ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلب به الموتى يعني لو أن ولو أن قرآنا أنا أنا لف قرآني أنا لف وأنا أبو الكراتين ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلب به الموتى أن جاء أن شاف جواب اللوء أي لكان هذا القرآن da akwai wani abun karatu da akwai wani da akwai abun karatu da idan an karanta shi ƙasa za ta iya gushewa duwatsu su daddatse ƙasa ta tsage da akwai wani abun karatu saboda mu'ujizar da suke cikinsa in an karanta shi zai ba da wani tasiri a gani shine da wannan qur'ani ne to kaga law anna qur'anan ana nufin ana nufin shi abin karatu ba ana nufin shi alqur'ani ba an gane ko saboda haka shine yace wa yusamma al-kalamu al-maqru'u nafsuhu qur'anan abinda ake karantawar al wa al-maqru'u shi kansa ana kiran shi qur'an wa huwa kaseer wannan kuma shi yafi yawa shi yafi yawa a cikin al-qur'ani idan aka faɗa ana nufin wannan yace ce kama annal kalam haka hakanan alkalam huwa ismu masdar kallama takliman an ce alkalam ismu masdar ne na kallama takliman saboda ka kallama takliman kalaman ba masdar bane ismu masdar ne masdar sai idan ya zama ya yi daidai da asalin fi'ilin a haruffansa da adadinsu amma ya zama ya kasa to wannan yana zana ce ismu masdar وتكلم تكلما تكاغا تكلما من شيء مصدر نا تكلم تصورك شيما كلام مصدر ني نكلم تكليما ويراد به الكلام نفسه إذا أكت الكلام زي يدوكم مصدر زي يدوكم مصدر وتشيدا شنك كي كي لك كي فرتاوا أكوي وسو بنا أيكن لك كي na motsin harshen ka da motsin leɓanka wannan shi kansa kalam ne sannan abin da kake faɗa shi ma kalam ne shi ma ana kiran shi kalam sauraka abin da ya fito daga mai magana shi ma ana kiransa kalam magana tashi ana kiranta kalam shi yasa aka kira alqur'ani kalam eh? Allah subhanahu wata'ala ya ce eh, eh, حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين إذا وند مشركين يعني مكباش مفكا سو كباش مكفكا التي حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون yace idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka to ka shi mafaka hatta yasma' kalam Allah nan ana nufin alqur'ani ana nufin zancen da ya fito daga Allah saboda haka kalam Allah anan ana nufin abinda Allah subhanahu ya faɗa an gane ko to shine yace وذلك لأن kallama إذا تكلم كان كلامه بفعل منه إذا متن يمغنى مغنى نن دغا أيكن ne. aikinsa shi yake fitar da wannan maganar wa harakatin hiya musamman mazdar da motsin da yake yi da harshensa da motsin da yake yi da bakinsa shine musamman masdar din shine masdar din sa duk sanda aka ce masdar din ana nufin abin da ya aikata shi yayin da yake zancen wannan shine alkalam sannan kuma abinda ya fito daga bakinsa shi ma eh, da zarar aka ce wannan maganar wane ce haza kalamu fulan ko da rubuce aka gan shi ko da a rubuce aka gan shi za ce wannan haza kalamu fulan wannan maganar wani ce wa hasala an alharakati sautun yuqatti hurufan huwa nafsu takallum lokacin da yake maganar wani sauti yana fitowa daga bakinsa wannan sautin kuma yana daddatsa haruffa wato yana tafiya da haruffa waɗanda suke tafiya daki-daki wannan shi ne ake kira maganarsa a takallum aikin nashi na ya yi magana wato wani zai ce jin mai kawo wannan mai kawo wannan magana a kun san an samu rikici sosai a lokacin imamu ahmad wanda a dalilin sani a dalilin wannan ne Imam ahmad ya samu matsayinsa na imama ya zama shugaba na ahalar sunna na duniya wanda har ƙasa ta daɗe ana kiran shi imamu ahlus sunna saboda wannan matsayin da ya tsaya da dage wanda ya da ce wanda ya yi ya zanto bai girgiza ba bai ba da kai guri ya hau ba a game da faɗar cewa alƙur'ani makhluk alƙur'ani wani halitta ce ba maganar Allah ba wanda a lokacin mu'tazilawa suka jagoranci wannan kuma suka samu haɗin kan gwamnati ta wancan lokacin gwamnatin mamun da gwamnatin alwasiqu billah da gwamnatin almu'tasim suka jagoranci wannan tsayawa akan wannan aqida ta cewa sai an ce alqur'anu alqur'anu makhluq a ce alqur'anu kalamullah a tsaya nan sai ce alqur'anu makhluq su korewa alqur'ani sifa ta ubangiji subhanahu wataala imam ahmad ya kiba su ya kiba su wata wannan damar har ya sha azaba ya sha wahala wasu ma kamar muhammad ibn nuh shi ka kashe shi ba aka yi su aka daddaure su wasu kuma suka ji tsoro suka anta illa min ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai an tilasta su an tsaya akan mutum an zara takobi jira ake kawai a bada umarni a zartar ko ya ce alqur'anu kalamullah ko a kashe shi haka wasu suka ji tsoro suka ansa kamar irin su ibnu ma'in da su ali ibn badini wasu kuma suka dage suka ce su ba za su ba su ba su abin da kamar imam ahmad to akan wannan sai ya zanto akwai matsalar lafzi bil qur'ani makhluq lafzi furta wanda nake yi ce to ai furta wanda kake yi ai ita halitta ce furta wanda kake yi lokacin da kake karanta alqur'ani ai sautin ka ne yake fita kuma muryar ka ce kuma sannan waɗannan harufan daga bakinka suke fita bakin nan naka harshen ka da da laifanka su suke motsawa waɗannan kuma duk cikin halittar Allah ne to saboda haka lafazin da kake yi na alqur'ani makhluk to sai suka fito da wannan wannan wato ibarar lafzi bil qur'ani makhluk to anan ma imam ahmad da sauran a imma na salaf sai suka dage suka ce ba su yarda da wannan wayan ba tunda allaf lafzi bil qur'ani makhluk ce kalam mai mujmal magana ce a dunkule tunda allaf zai iya yi wa ana nufin attalaffuz zai iya nufin albalfu zai iya wa ana nufin furcin naka zai iya wa ana nufin abin da kake furtawa yayin da kace lafzi bil qur'an shin kana nufin abin da kake furtawa wato furtawar taka da sautinka da motsin harshenka da leɓinka wannan kake nufi makhluk ko ku shi abin da kake karantawa din shine makhluk dan kalmar lafzi bil qur'ani za ta iya daukan ma'anar da kabi kamar yadda nan yace maka al qur'an zai iya daukan al qira'a zai iya daukan al maqru al kalam zai iya daukan al takallum zai iya daukan kuma al mutakallim bihi al kalam nasu. kamar yadda al qawl zai iya daukan maganar ita kanta fi'lul qawli din fi'lul qa'il din zai iya kuma daukan shi abinda aka faɗa din to duk iya zanto masdar zai iya ɗaukan wannan da wannan kaga in ka ce lafzi bil qur'ani makhluq in kana nufin ka da sautinka da abin da yake fita na ka wannan shi kake nufi makhluq hada haka wallahu khalaqakum ma ta'malun duk aikin da muke yi halittar Allah ce amma in kana nufin abin da yake kake furtawa din shine alqur'anin da ake ji kana karantawa shine makhluq ba batil to kaga yayin da kace lafzi bil qur'ani makhluq yahtamilu hada wa hada zai kunshi wannan da wannan baka bambance ba saboda haka wanda yake cewa alqur'anu makhluq zai iya zuwa ce lafzi bil qur'ani makhluq yana nufin al malfuz zai iya fadar haka saboda haka yayin da kai ma kake fadar haka ba za a bari bambance ku kai da shi ba to wannan shine abin da yasa ibn taymiya ya shigo da wannan maganar duk da ba kanta zai yi zancen ba amma dai dan a fahimta alqur'an yana zuwa da ma'ana alqira'a yana zuwa da ma'ana al-maqru an fahimta wannan shine dalilin wata matsala ce ta aqida mai girman gaske wacce aka sha guburzu aka sha fama wasu suka rasa ransu a kanta sauraka ba wai magana bace haka yake a iska kankar wataƙila kanka ka kasa fahimta fito ne ya ce wani ƙura'an makuru. waye ne a ciki akwai wannan kuma yanzu haka akwai wanda suke ƙoƙarin su dawo da wannan din akwai an ce wani malami shi ma ya tsaya yana cewa alƙur'ani da muke karanta wannan ai ai fircin mu ne saboda haka halitta ce to kaga daga nan an dawo da wacce aqidar wanda magabata suka sha wahala a kanta ibn qutayba a cikin littafin sa al-ikhtilaf fi al-lafz al-ikhtilaf fi al-lafz ibn qutayba yana da littafi al-ikhtilaf fi al-lafz wa ar-radd 'ala al-jahmiyya yana raddi ga mu'tazila masu cewa al-qur'an makhluq cikin wannan littafi shafi na 44 da ba'd dar al-kutub al-ilmiyya yake cewa fa’iza fakkara a haduhun filƙira’ati waje da haƙar ta idan mutum ya yi tunani a kan alƙira’a alƙira’a ba shi ne aikin da kai kake yi ba shi ne ƙira’a a ce ƙira’ar harsu ƙira’ar warshi ƙira’ar wari na ga yana jingina zuwa ga mutane zau da lafazin nasu ne lafazin ya ci to amma mutum ya yi tunani kalmar kira'a ɗin nan waje da haƙar ذات إذا ما أنا نفي شيء قرآن شيء المقروء لأن السامع يسمع القراءة وسامع القراءة سامع القرآن في دومين وان يكي جن قراءة وان يكي لأن السامع دومين من سوراره يسمع القراءة زي زمينا سورارين قراءة عند وان يكي كراتو كيكما كي زوني أبن دا كي جي كان جن قراءة دي kuma abin da kake ji na karatun da yake yi za a ce masa ƙur'ani za su ce kana sauraron ƙur'ani za a ƙuri al-ƙur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kaga ai an kirawo abinda kake sauraro dinnan wanda sautin wani ne da muryarsa amma aka kira shi qur'ani aka kira shi qur'ani wa qala ta'ala hatta yasma' kalam Allah to idan ahadu min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah kaga an kirawo shi abin kalam Allah duk da cewa akai hatta yasma' har sai ya ji ya ji daga gurin daga mai karantawa kaga abin nan da wannan yake karantawa duk da aikin sa ne sautin sa ne muryar sa ce haruffan daga bakin sa suke fitowa amma an kira wasu kalamullah kalamullah kuma zai makhluq fa wajada al-arab tusammi al-qira'ata qur'anan kuma zai samu larabawa suna kiran qira'ar ita kanta qur'ani eh kamar yadda wani yake wato yaban sayyidina usman bayan kashe shi yake cewa dhahu bi ashmata عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ضحوا بأشمطة سنكشي وانا متل طوفي طوفي لشي سيدنا عثمان لأن كشي جنة شكرة 80 دولار ضحوا بأشمطة سنكشي شي يفسع في سن شدق جلسة سنكشي شي عنوان السجود به قال لا سجدة أنا أبو شنسة سوى اليوم بوتر الله يوم سلا يقطع الليل تسبيحا وقرآنا wato kace yana cika dare da tasbihi wa qur'anan ai wa qira'atan qur'an kaga karatun nashi aka kira shi qur'an ai tasbihan wa qur'anan haka nan abu ubaid sai ka magana abu ubaid al ibn sallam yace yuqalu qara'tu qira'atan wa qur'anan bi ma'na wahid ana cewa qara'tu qira'atan ana cewa qara'tu qur'anan saboda haka duk ma'anarsa guda daya فجعلهما مصدرين لقراءته وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءة الفجر صورك هذا آه، وانا ابن قتيبة آه، من علماء القرن الثالث الهجري آه، أنا كده شأديب أهل السنة حكنا نعم، ابن تيمية أقول عليه دبن دبن ياي وانا مغنغنو أتشكين المجموع الفتاوى نشابي شاذي نتألي أكل الشدى أكل بكل ينتج واللفظ في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا لفظي لفظي أصلي مصدرني نلفظ يلفظ لفظا وكذلك التلاوة حكنا التلاوة والقراءة مصدر مي مصدرني أكتي مصدر أنا لفن شيب قررني أبنى لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المثلو سيدي أنا يوم أبقاني لشي إن شاء استعمال أنا يوم أبقاني لشي da wannan masdar din amma ana nufin shi abin da ake karantawa ana a faɗi ƙur'an da ma'ana tsakira ana nufin alƙur'an din a faɗi al-tilawa ana nufin almatlu din a faɗi al-lafz ana nufin al-malfuz din to wa huwa al-murad bil lafz fi itlaqihim fa idza qila lafzi aw al-lafz bil qur'ani mahluq idan wani zai ce lafzi furicina da alqur'ani halitta ne أشعر أن هذا القرآن الذي يقرأه ويلفظ به مخلوق أبن الذي باير فهنت الذي باير شين أبن الذي كرنتا وحل الثاني بدأ فهنت شيء وأنا نفن كوي أي موطن باكين سبا شيء كل شيء نادى القرآن هل الثاني تو أبن الذي أفار فهنت شين abin da ake ji daga bakinsa da muryarsa da sautinsa ɗin nan halitta ne wanda kaga an koma waccan mummunar akida wa idza qila lafzi ghayru makhluq haka na yace lafzi ghayru makhluq shi kuma ash'ara anna shay'an mimma yudafu ilayhi ghayru sai ya nuna kamar ga wani abin da nashi ni ana jingina masa amma kuma ghayru makhluq sautin da motsin harshen sa da motsin labban sa a ce ghayru makhluq kaga shima ma wannan barna ce shi yasa sai imam ahmad suka ce ba za ka ce lafzi bil qur'ani makhluq ba ce kuma ghairu makhluq ba ka kauce ba wannan maganar gaba daya domin ka faɗi haka in ka ce lafzi bil qur'ani ghairu makhluq to at-talaffuz din ya shiga ciki wanda kuma wannan shi ma ya saba wa kida sunna da cewa kowane aiki na mutum ai halittar Allah ce sabanin abinda alqadariya suke faɗa cewa dan adam shi yake halittar aikinsa suka mai da dan adam mahalicci bayan kuma hal min khaliqin ghairullah babu wani mahalicci sai Allah to shi ne yace والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبد وقد يراد بها مجموعهما هكذا كلمة تلاوة ذات يو أنا نفهم أي تنباوة يا عند يكي كراتت ذات يكم أنا نفهم أبن يكي كراتاوة ذات يو أنا نفهم دوبين فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلوب in ana nufin shi maganar da yake karantawa to kaga nan at-tilawa ta zama ma'anar abin da ake karantawa din wa idza urida biha harakatu al-abd idan kuma motsin harshen bawa ake nufi da motsin labbansa at-tilawatu laysat hiya al-matlub to kaga at-tilawa anan ba ita ce al-matluba wa idza uridu biha al-majmu' fa hiya mutanawilatun lil-fi'l wal-kalam فلا يطلق عليها أنه أنها, أنها المتلو ولا أنها غيره ان أنا نفي الدوبين kaga ka ce dobe ya kunshi aikinsa ya kunshi kuma maganar kanta to kaga anan ba zai yiwu ba a ce shi wannan abin da yake faɗa din shine almatlu kuma zai ba a ce ba shi bane in an ce lafzi bil qur'an ba zai ba a ce shine ba ba zai sa ce ba shi ne shi yasa sai imam ahmad suka ce ba za ka ce makhluq ba ba za ka ce ghairu makhluq ba domin ya kunshi duka biyu wannan ne abin da yasa ibnu taymiya ya shigo da wannan magana wanda watakila a nan gaba a nan gaba watakila zai shigo ta da ita sosai ya yi warwara a kanta amma dai wannan shi ne hikimar kawo wannan magana ya ce falkalamu wal qawlu wa nahwu zalika yatanawalu hada wa hada da alkalam da alqawlu da al-tilawa da alqira'a duk ta kunshi wannan ta kunshi wannan yatanawalu hadha ay yatanawalu al-masdar wa yatanawalu nafs al-kalam ko nafs al an gane ko ولهذا كان الكلام تالة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر shi yasa alkalam wani lokaci akan sa shi nau'i ne na aiki ina ana nufin masdar wato ana nufin aikin mutumin yayin da yake magana yayin da za ka yi magana dole ne zai ka motsa bakinka harshenka zai motsa gaɓoɓinka za su yi sannan sautinka zai fita to kaga wannan ya zama aiki ne na mutum wa taratan yuj'alu qasiman lahu wani kuma zai zama abokin tafiyar sani wato ba kismin bane min la bal lahu shi ma zaman cin gashin kansa yake sai zama idza urida bihi ma yatakallam saboda dukkan magana kamar yadda ya faɗa a baya akwai fi'lul insan akwai kuma ne abin da yake faɗa din wa huwa yatanawalu hadha wa hadha don haka ya kunshi wannan da wannan wa hadha mabsutun fi ghairi hadha al-mawdi' ibn taymiya ce yayi bayanin wannan a wasu wurare daban kamar a cikin majmu'ul fatawa na 17 shafi na 33 haka nan a cikin majmu'ul fatawa na 4 shafi na 200 da 227 da na 12 shafi na 306 da 307 duk ibn taymiya yayi magana akan wannan sai ce mabsutun ya shimfiɗa zance akan su a wurare daban-daban na'am ci gaba karatun da ya zama na ibn taymiya ne wannan wal maqsud huna yace dai abin nufi ana anna lafz al qur'ani idza urida bihi al masdar kana al murad annahu anzala كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل wato idan aka nufi al masdar in aka yi nufin masdar da da al furqan ba shi al almatulu din ba ba shi ƙur'anin ba ana nufin alfurqan masdar na faraka ya furuku furkanan. to ana da ake nufi annallaha ubangiji subhanahu wata'ala anzala alfasla wal farqa Bayan alhaqqi wal batil Allah ya saukar da bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya wannan bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya a ina ya saukar da ita a alƙur'ani ce wa haza munazzalun fil kitab wannan bambancewar tsakanin ƙarya da gaskiya a ina ya saukar da ita ya saukar da ita a cikin alkur'ani fa inna fil kitabil fasla domin alkur'ani a cikinsa akwai bambancewa akwai tantancewa tsakanin abin da yake gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba wa inzalul farqi saukar da bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya huwa inzalul farqi shine saukar da mai bambancewar. domin mai bambancewar shi na alkur'ani alkur'ani saukar da shi yi da aka saukar da shi ya kunshi abin da zai bambance maka tsakanin karya da gaskiya kaga daidai yake da ce an sauke maka an saukar maka bambancewa tsakanin karya da gaskiya wato duk dai abin mutalazima ne ba za su rabu duk abu ɗaya ne ko ka ce an saukar da bambancewa tsakanin karya da gaskiya wa an zalar an saukar da bambancewa kaga ma'anar masdar kenan tsakanin ƙarya da gaskiya to wannan bambancewar a ina ka saukar da ita a cikin alƙur'ani? kaga shi alkur'anin dai shi ne ake nufi da wannan ko da ka ce masdar ake nufi hmm? ko da ka ce masdar ake nufi ba wai ana nufin shi alƙur'ani ba kana alfurqan ake ana nufin masdarin faraka ne to karshe dai ma'anar za ta bayar da cewa an saukar da alƙur'ani? wa in urida bihi alfurqan ma yufarriqu fa huwa alfariqu aidan in kuma kana nufin alfurkan mai bambancewa mai bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya to shi ma alqur'ani da mai bambancewa ne fa huma ma'ana sawa duk dai ma'ana guda ɗaya ce wa anzala alfurqan Allah ya saukar da alfurqan a can baya akwai maganar da ina je na hikaito mana ita ko bai hikaito mana ita ba bayan ya kakkawo maganganun magabata waɗanda suka fassara alfurkan da Allah ya faɗa da cewa ana nufin alfurkan akwai maganar قال ابن مجب تسجي الفرقان فرق به بين القرآن فرق به بين الحق والباطل أكا ومكان القتادة هو القرآن الذي أنزله الله على محمد هو هو كتاب الله بحق ونذك ننسى سنة فيها لأكد cewa القرآن أنا نفهم ana alfurqan ana nufin alqur'ani wato shi mai rarrabewar mai rarrabewa to in ka ce mai rarrabewar ake nufi ko ka ce rarrabewar ake nufi duk dai ma'ana ɗaya ce rarrabewar a ina ka saukar da ita a cikin mai rarrabewa shine alqur'ani wa in urida bil furqani nafsu al masdar fa huwa inza fa yakunu inzaluhu ka inzal al iman in muka dawo muka ce to ana nufin shi masdar din wato rarrabewar to sai zama saukar da alqur'ani saukar da rarrabewa kamar saukar da imani ne akwai hadisin huzaifa da ke cewa an zalallahu al'iman fi jazirin kulogin rijal mai fata'allamun iman wal ƙura ga an zalal iman fi jazirin kulogin rijal ya ce an saukar da imani an saukar da imani ta ina ka saukar da imani ta abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na alkur'ani da abinda alkur'ani ya zo da shi suka yi imani da shi kaga aka kira wannan imanin da suka yi da alkur'ani cewa imani ne aka saukar musu a cikin zuciya saboda kan an ce azzalal furqan anan an saukar da da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya daidai yake da ce an saukar maka da alkur'ani domin a ciki ne zaka fahimci rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda haka yana so ce maka duk yana komawa ne kan abu guda ɗaya. kamar inzalul adli hmm? saukar da adalci ci an da adalci an zala ma'ahumul kitaba wa an zala ma'ahumul nasu bil haq an kitaba shi ne alƙul'an littafai da allah saukar wa annabawa wal da ma'auni ma'auni shi adalci abinda za a auna komai a aje shi daidai mahallinsa daidai inda ya dace shine adalci to kaga in ya zanto adalci an saukar da shi ne ake nufi ana nufin an saukar da waɗannan littattafai waɗanda suke kunshe da bayanin adalci saboda ko koda bambancewar a nufi da alfurkan yana komawa ne zuwa ga ma'anar dai alqur'an domin shi a cikinsa ne aka saukar da wannan bambancewar tsakanin ƙarya da gaskiya فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق bil بالقرآن domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya bambancewa tsakanin karya da gaskiya a cikin zukata ta hanyar alkur'ani ba ta inda za ka iya gane wannan karya ce wannan gaskiya ne sai idan ka san mai alkur'ani ya zo da shi ka san abin da alkur'ani yake kira a kansa to ta ne za ka iya gane cewa wannan abu gaskiya ne wannan abu ba gaskiya ba ne amma in baka san wannan ba to babu ta yadda za a iya bambance karya da gaskiya sun kawo maka ƙarya a ma'anar abu mai kyau ko abin da ya kamata ka yadda ka yi imani da shi in baka san abin da yake mai kyau ba sai ka gungume ta saboda ka alƙur'ani saukar da shi akai abin da yake ciki shi ma za a ce saukar da shi akai daga cikin abin da alƙur'ani ya zo da shi akwai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kaga ita ma za a ce an saukar da ita kamar yadda a cikin alƙur'ani akwai imani akwai abin da zai sa ka kai imani a kira ka zuwa ga imani da shi kaga za a ce an saukar da imani an gane ko a cikin alkur'ani akwai abin da zai nuna maka adalci ga abu kaza shine daidai ga abu kaza ba daidai bane komai ka aje shi mahallinsa shine adalci to za a iya cewa an saukar da adalci an gane ko <clears throat> kama ja'ala fiha al-iman wal 'adl kama yadda a cikin a cikin zukata Allah ya sanya imani ya sanya adalci ya saukar da imani da adalci wa huwa subhanahu wa ta'ala anzala al-kitaba wal mizan Allah ya saukar da littafi wa anzala ma'ahu alkitaba wal mizan yadda ya saukar da littafi haka ya saukar da mizani wal mizanu qad fussira bil adl an fassara mizani da adalci wa fussira bi annahu ma yuzanu bihi li yu'raf al adl haka ne cikin tafsirin da aka yi wa mizani a cikin wannan ayat ta suratul hadid an fassara shi da abinda ake awo da shi wanda ta haka ake gane adalci idan abu aunawa ake yi ka zo kasuwa saya wani ya ce shi ba zai auna maka ba kawai duk muza zai maka to kaga akwai yiwuwar ya cuce ka ta ya za ka yi kasancewa ya yi maka adalci shine ya auna don haka kai ma in ka zo ka ce a dumbuza za ka yi akwai yiwuwar ka cuce shi ta ya zai fahimci baka hau kansa ba shine a auna sauraka awan dai shi zai tabbatar da adalci sauraka aka fassara almizan da adalci an fassara shi da adalci haka nan an fassara shi da annahu ma yuzanu bihi li yurafa al-abd wa huwa kal furqan yufassaru bil farqi wa yufassaru bima yahsul bihi al-farq kamar al-furqan ne akan fassara shi da al-farq tantancewar akan kuma fassara shi da abin da da shi ake gane tantancewar an gane ko haka abin da ya dade ne ma'ana maganganun suna da ma'ana ko ba su da wa huma mutalazimani saboda haka dan in kaga tafsirin magabata wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza kaka ce kowa yana ta kama kafi ce kawai sai kama kama suke wanda ya ce mun kaza wanda ya ce mun kaza in aka ba mu waɗanda suke arrasu ko na fil'il za su iya gaya maka cewa da wannan da wannan da abu ɗaya ne ga ta inda suka taho ga kuma ta inda za su haɗe saboda ka tafi ka fita daga rubu fa idza urida al farq nafsuhu ka karanta eh ko ko mutalika ka ya faɗaɗa sosai a wannan gaba wajen bayanin alfurkan ɗin wanda shi ne sunan asalin littafin alfurkan bayan alhaƙi wal butlan saboda ya faɗaɗa wajen maganar kalmar alfurkan ɗin da bayani da ba inda za ka same shi a nan ina maka wannan wato cika bakin to ba inda za ka samu irin wannan bayanin da irin wannan fashin bakin sai a littafin shekul islam ibn taimiyya tare da kuma wani ya ga wani irin bayani irin wannan a wani kuma ba na shi aka kwaho ba to zo nuna الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه إذا أنا نفهم بمبا شيء وركنته to wannan shine sakamakon abin da shi littafin ya zo da shi shine amfanin da littafin ya zo da shi da zaka amfana zaka girba shine abin da littafin yake hukuntawa bambancewar tsakanin ƙarya da gaskiya wa idza urida al fal kitabu nafsuhu huwa al in kuma ana nufin al al ana nufin mai bambancewa mai tantancewa mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya to shi al shine wannan wa yakunu lahu ismani sai zama yana da sunaye biyu yana da alƙur'an yana da kuma alfurqan kowane suna kowane suna yana nuna wata sifa ce sifan nan kuma ta shi alƙur'anin ce ta wannan eh, in ka dube shi eh, ta wannan sifa sai ka kira shi da wancan suna in ka dube shi ta wannan sifa sai ka kira shi da wancan suna amma dai duka sunayen suna nufin abu guda ɗaya suna nufin zati guda saboda in ka dube shi ta sifar ta cewa abin karantawa ne sai ka ce masa alkur'an kadu mai kunshe ne da bambancewa tsakanin karya da gaskiya sai ka ce masa alfurkan shi ne ya kone na husmani kulli smil ya dullo ala sifatin laisa ta hiyar sifatin ukura suna yana nuna wata sifa sifar nan ko ba ita ce ɗayar sifar kira'a ba ita ce sifar alfurkan ba ba ita sifar alfarku bayan alhaka walbazin sifar alkur'an tana nufin karatu abin karantawa sifar alfurqan tannabi mai bambancewa tsakanin karya da gaskiya wa summiya kitaban bi itibari annahu maktub an kira shi alkitab zalika alkitabu la raiba fihi saka kitabun anzalnahu ilai. kitabun an kira shi da littafi lokacin da ake saukar da shi ba a har hada shi guri guda ba ya zama an hada shi daga bango zuwa bango abinda aka fi sani da littafi alqur'ani ba a yi masa wannan ba amma kuma a rubuce ki a lauhin mahfuz bal huwa qur'an majid fi lauhin mahfuz qur'ani rubuce ki a lauhin mahfuz sanar da aka saukar da shi jumlatun wahida aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan munajjaman guntu guntu ana rubuta shi a cikin ababen rubutu daban-daban a cikin fata akan falalan dutse abin nan fankon dutse a cikin abin nan a jikin ganye a jikin abubuwa daban-daban laraba suke rubutu a jikinsa saboda haka yana nan azabi san da aka saukar akwai marubutansa da za su je su rubuta wannan su aji sannan daga baya lokacin sai na abubakar aka zo aka hahada wannan rubutun guri guda lokacin sai na usman aka zo aka sake hada shi aka kuma karbe na gurin kowane sahabi sannan aka dogara da wannan wanda shine har yau muke karantawa Allah subhanahu wataala ya san cewa littafin nan da yake saukarwa guntu guntu zai zama littafi ne guda ɗaya mai bango da bango saboda tun a fil azal aka kira shi da alkita saboda an san maktub ne kuma sannan ana ba su sanarwa cewa za a zo a rubuta shi nan gaba don kada wani ya zo ce abubakar ya yi bida'a ko usman ka san yan bida'a ta kure musu cewa suke to abubakar ba ya haɗa ƙur'ani ba annabi ya tattara ƙur'ani to ya yi bida'a saboda ce maka ba mu kaɗai muka fara bida'a ba yake dan bida'a yanzu ba wai kokari yake ko da bida'a da yake yi ba so yake ce ai kowa ma dan bida'a ne <laughs> sa wai ba bida'a ne eh, kamar masu laifi su suna laifi ana wasu to wai baya laifi ai kowa ma yana da kashi a gindi kaza kaza kaza shi yanzu ba ba kokari yake kore da laifinsa ba a so yake zama muna da yawa ba kowa ma shi yake da to shi ne to alkur'ani tun asali dama an rubuta shi an rubuta shi saboda haka abu ne wanda yake maktub to shi ne ya ce wa summiya kitaban bai itibari annahu majmu'un maktubun a tattare ke kuma an rubuta shi tuhfazu hurufuhu wa tuqu wa wa yuktabu ana kiyaye haruffanta kuma ana rubuta shi ana karanta shi ana rubuta shi saboda haka a kira shi alkitab a kira shi alkitab ce alkitabu wa sunna. alkitab da an ce alkitab alqur'ani was sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa sumiya furqana haka nan kuma an kira shi alfurqan wa anzala alfurqan باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم فلأكري لتشيوى شيء كيرل كان الأرياء لبسيا كما يندى يقباتا كما سمي هدى كما يندى كراشي شريع إن هذا القرآن يهدي للتي بل هو بل بل بل بل هو هدى بل هو هدى وشفاء بل هو للذين آمنوا هدى وشفاء القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء أن كلاش هدى أن كلاشكما شفاء سواء كدك أن كلاش لو أن نسونا هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق كلاش الشريع سمو لنا شريع الواقع زوال قسيا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكبر وشفاء أن كراوه شفاء بل هو الذين آمنوا هدى وشفاء أن كراوه الشفاء وركاني يعني باعتبار أنه يشفي القلوب سبب لنا وركد زكاتا من مرض الشبهات لقرش اللافية هي والشهوات دنشأوى ونحو ذلك من أسمائه لثورا سنة يا القرآن وأن سنة ننجيوا akwai والمال malami da ake kira salih ibn ibrahim al-bulaihi ya rubuta littafi mai suna al-huda wal alhuda wal bayan fi asma'il qur'an ya tattara sunayen alqur'ani a wuri guda kuma ya musu sharhi ya a suna ya faɗi ma'anarsa sauraka kowane suna yana da ma'anarsa mai wato wacce cin gashin kanta ma'anar alkitab ba shine ma'anar alqur'an ba بشين معنى الفرقان بقى معنى الفرقان بشين معنى الكتاب بشين معنى القرآن بقى معنى القرآن بشين معنى الكتاب بشين معنى الفرقان بقى قوة لسونا شم قشن كذيكي تفسكر معنى أما كما دكا سنانونا أبو ديني أنقانكو في مكان مثال يتي وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كما سونا النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ده محمد ده محمود ده المقفى ده الماحي ده الحاشر da nabiyur rahma duk waɗannan sunaye ne da kira annabi sallallahu alaihi da su wanda duka suna nuna shi zatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma kuma kowane suna yana da ma'anarsa kowane suna yana da ma'anarsa ce kal muqaffi kama al muqaffi al muqaffi alladhi ju'ila akhir al anbiya wanda yake na karshen annabawa hmm, akhir al anbiya da wanda ya zo daga baya wa kafai na min ba'di hibir rusul wa kafai na muka turo annabawa a bayan su ka shi annabi shi ya zo bayan annabawa gaba daya shi yasa ake kiran shi al-muqaffi shine khatamun ah, khatamun nabiyyin sannan al-mahi aka kira shi al-mahi al-mahi yana nufin mai sharewa mai annabi yake sharewa yana share kafirci bil iman hmm? ويمحو النفاق بالإخلاص وينهل وينفو وينفو البدعة بالسنة وينفو المعصية بالطاعة duk wani abin da zai zo da shi yana kishiyantar abin da ya shafi abin da ba shi da kyau sauraka abin da duk annabi ya zo da shi yana shafe abubuwan da suke nan marasa kyau shi yasa ake kiran shi almahi wal hashir ana kiransa al hashir allazi yuhsharu an-nasu khalfahu wa ala millatihi duna millati ghayrihi shine wanda za a tattara mutane a bayansa akan addinin sa ba akan addinin ko wanda ya fita ghairal islam dinan falan yuqbala min duk wanda zai zo da wani addini a ranar gobe kiyama ba musulunci ba ba ba za a karba ba duk wanda ka ganshi yana bin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a lahira to yana kan addinin sa yana kan addinin sa za ka ce al-hashir alladhi yuhsharu an-nas خلفه على ملته وكذلك أسماء الله الحسنى haka nan sunayen Allah Allah yana da sunaye da daban-daban lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yana da sunaye al-husna ay al-balighatu fil husn wanda suka kai matuka wajen kyau ba masu kyau kawai ba wanda su ya kai matuka kan rahman kan rahim wal malik wal hakim wa nahwu zalika duka sunayen Allah ne kamar ar-rahman sunan Allah ne yana nufin Allah mai yalwatacciyar rahma da rahma shi ta ta ainihin mamaye kowa da kowa ta maimaye kowa da kowa ba tare da tantancewa ba ta maimaye mutum ta maimaye dabba ta maimaye tsuntsa duk wani abin da ka sani rahamarsa ta rusa sanan ta maimaye mumine da kafiri da fajiri da mutumin kirki duka ta maimaye shine sifar ar-rahman take ne eh? sannan sifar ar-rahim ta nufin mai rahama da take banci muminai waɗanda suka cancanci rahama sauraka sifar rahmaniya sifa ce da kowa da kowa yake shiga ƙarƙashin moriyarta da amfaninta da momini da kafiri duk wani kafirin da kaga yana jin daɗi a nan duniya to ƙarƙashin wannan sifa ta ar yake jin daɗi za ka je lahira ar zai keɓanci muminai da rahamarsa ya keɓance su a nan a duniya da rahamarsa da imani da ya sa musu wani imani na mumirai da suka samu da Allah da manzansa da tsayawa akan tafarkinsa a ƙarƙashin inuwar rahimiyya suka same shi rahmaniya kuma wannan wanda suka shafi kowa da kowa ne ba ta keɓanci kowa ba a kowanne suna ne da ya ta'allaka da rahama amma kuma ma'anarsa wannan ta fi faɗi wannan kuma ta taƙaita wal malik ce al malik shine wanda yake da sarauta cikakkiyar sarauta da babu irinta domin sarauta ce da ba wani ya bashi ba sarauta ce kuma da ba wanda zai iya kwace masa sarauta ce da ba wanda zai iya rage masa kuma babu wanda zai fita da karkashinta kowa da kowa yana cikin karkashin wannan sarautar ya yi ko ya so kuma babu abin da za ka yi ka amfane shi a matsayin shi na mai sarauta eh, sarauta sarki tana buƙatar wani dogarin ya zo ya amfane shi ko da kai ko ba kai zai iya sarautarsa babu wani wanda Allah subhanahu wataala yake buƙatar sa a cikin tafiyar da mulkin sa. ce in babu shi to mulkin shi zai samu matsala duk wani mai sarauta duk wani mai ji da mulki dole mulkinsa yana kan wasu ne su suke tsakirke da mulkinsa da sun goce shi ma sai je ƙasa eh? sannan za ka ji an sa shi ko kuma gobe a tsinge shi duk wannan ya nuna cewa ba cikakken mai mulki ba ne eh? mai mulki cikakke shi ne Allah ba ka wannan cikakken mulkin nashi zai bayyana ranar gobe kiyama lokacin da Allah subhanahu wata'ala ce anal malik ainal muluk janini ina sauran na wani ji da mulki ba wanda isa wa khasha'at al aswat lir rahman wala tasma illa hamsa sai dai rada rada amma ba wanda zai daga muryarsa yayi magana a ranar to kaga wannan shine cikakken mulki ibnu taymiya yace duk wani mai mulki to yana bauta talakawansa ne dukkan wani mai mulki to talakawansa yake bashi tsoron tsoro ake kiki suna tsoron shi yana tsoron su kuma ka duba duk wani mai mulki haka ne yana ta kaffa kaffa kasti masa gore ta shi ce ba ma yi su kama zanga-zanga su yi ta kone-kone ba ya san haka saboda ka da sun dan fara yan surutai sai fito ba da haƙuri da fito fara ba da hanzarinsa a duba fa abin nan yayi iyayensa kaza kaza yana jin tsoron su kuma kuma suna jin tsoron sa in yayi wani gurnani to nan ma kuma sai da a fashe saboda haka kowa tsoron tsoron wani yake ji amma ban da mulkin Allah subhanahu wa ta'ala shine al wanda komai nashi akwai hikima babu wani aiki na Allah da babu hikima ka santa baka santa ba akwai ta saboda ka ka dace sanin da kai haka yake ko kuma ka santa amma bisa kuskure ne akwai ta saboda babu wani aikin Allah da ya khlu min al-hikma fa al fi af'alihi wa fi tasarrufatihi jami'a babu wani aikin sa da babu hikima saboda duk wani abu da ka gani yana faruwa a bayan ƙasa to ka yadda akwai hikima ta ubangiji a ciki wannan kashe-kashen da kana tai wanda ya addabe mu muke ta roƙon Allah ya yi mana shi abunsa akwai hikima ba haka kawai aka saukan mara da wannan bala'in ba wannan corona da ta zo ta rikita duniya kowa ya shiga taitayinsa akwai hikima a ciki ka babu wani aikin Allah da babu hikima in ka ga an baka akwai hikima in an hana ka akwai hikima saboda ka shine alhakim ayyukansa a haɗe suke da hikima saboda ka kasance wasa fa'alun lima yuridu mai yin abin da ya ga dama ka a ɗauka kawai yana yin abin da ya ga dama ko ba hikima a duk abin da ya yi ɗin akwai hikima a ciki ka duka sifofin Allah tare suke aiki babu wata siffa da take aiki ba tare da yar uwarta ba ka in ka ce fa'alu ma yuri kakka tuna wani wanda za a ce ai abin da ya ga dama yake a cikin mutane in ka ce wa mutum ai wannan kamar rabi shi ai abin da ya ga dama kawai shi yi. to bai ban sa kai ba domin zai rika yin barababiya zai rika barna zai saboda kawai abin da ya gada maki yake da haka ko da za a nuna masa abin da yake ba haka ya dace ba zai bayar fasa ba to shi Allah ba haka bane fa'alu lima yurid amma kuma hakimun ne duk abin da yake akwai hikima a ciki saboda kaga sunayen Allah suna nan da yawa amma kowane suna yana cin gashin kansa yana dauke da wata ma'anar da dan ɗayan ba ita yake dauke da ita ba amma kuma dukansu suna nuna mai suna nuna zati guda daya da wani wani kirista ana suna suna da yajin da ne sun yi debate da didan sun yi da dr jamal badawi ina anis sharush wani kiristan lebanon yake ta ai kuma alkur'ani akwai trinity akwai trinity alkur'ani saboda an ce bismillahi arrahmani arrahim bismillahi ga daya ar-rahman biyu ar-rahim uku saboda a gunsa waɗannan kamar su ce da sunan Allah mai tsarki da sunan ruhi da da Yesu albasiru to shi ma wai haka nan yake to kaga yanzu jahilci ne waɗannan duka sunaye ne da suke nuna abu ɗaya shi yasa aka fara da Allah dan ne ismul jalala duka sauran sunaye suna da sifanta sunan Allah ne ce Allahu huwar rahman huwa rahman sauraka Allah din shi ne ake sifantawa da waɗannan sunaye gaba ɗaya kamar da ke ƙarƙashin suratul hashri a lokaci yayi zamu tsaya nan abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu rada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi